Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Gwanne. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau talata 14 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai ce tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. sanda a birnin London sun ce wani mutum ya afka cikin wani gungun masu tafiya da kafa da mota kafin ya banke wasu shingaye da ke wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau Talata. Mayakan Taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin Afghanistan sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awon gaba da wasu. A ƙasar Zimbabwe, komi ya tsaya cek a yayin da ake jiran hukuncin kotu akan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan da ya gabata. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji alwashin da rundunar sojin Najeriya ta ɗauka na bincikar lamarin da ya haifar da bore a wajen sojojin Najeriya. Diko ya ce borin da jami'an sojin suka yi abin takaici ne kuma duk ya haifar da rashin fahimta ne na kokarin irin abubuwan da suke so su yi kuma za su ɗauki mataki na kare aukuwar hakan nan gaba. Sannan za ku ji yadda gwamnatin jamhuriyar kamar ta shirya hukunta nata sojojin. ba za mu yadda waɗansu tsayarin sojoji marasa adalci su dinga ɓata mana martaban ƙasarmu a idanun duniya. sannan za ku ji gudunmawar da wasu ɗaliban likitoci ke bayarwa a jamhuriyar Nijar. Daga nan kuma a safinatu Sodangi za ta shigo mana da shirin ta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauki da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a birnin London sun ce wani mutum ya afka cikin wani gungun masu tafiya da ke um, tafiya da kafa da mota kafin ya banke wasu shingaye da ke wajen ginin majalisar dokokin Birtaniya yau talata wasu mutane sun jikkata sakamakon hakan. Hukumomi sun ce jami'an tsaro sun kawo mutumin da ya tuka motar bisa zargin ya aikata laifin ta'addanci. Sun kuma ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta. Hukumomin sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai ishirin da wani abu. Wannan lamarin na nuna cewa da gangan aka kai aikata haran, amma dalilin sani ba mu sani ba, a cewar mataimakin kwamishinan birnin London Neil Basu a lokacin da yake magana da manema labarai. Mr. Basu ya kara da cewa mutumin da ake zargi baya ba 'yan sanda haɗin kai a ƙoƙarin da suke yi na tantance ko shi wane ne da kuma musabbabin abin da ya aikata. Ya kuma ce bisa bayanan da masu bincike suka samu ya zuwa yanzu mutumin bai taɓa yin wani abu da zai sa hukumar leƙen asiri ko ta yaƙi da ta'addanci su san da zaman shi ba. Mayakan Taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin Afghanistan sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awon gaba da wasu. Kwace sansanin Chennai a gundumar Gumacha da ke lardin Faryab da aka yi a daren jiya Litinin na zuwa ne bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza kazaman fada. jami'ai sun ce mayakan sun samu nasarar kwace sansanin ne bayan da sojojin da ke fafatawa da su suka kasa samun taimako ta ƙasa da ta sama makamai da wasu kayayyakinsu kuma suka ƙare jami'an soja da na gwamnatin yankin sun tabbatar wa murya amurka yau talata cewa arba'in daga cikin saba'in na sojojin da aka girke a sansanin sun miƙa wuya ga mayakan taliban Jami'an suka kuma ce ta yiwu an kashe sauran sojojin ko kuma sun tsere zuwa tsaunukan da ke yankin a lokacin faɗan. Kwace sansanin Chennai na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Afghanistan tare da taimakon hare-hare ta sama daga dakaran Amurka da kuma shawarwari daga kwararru suka taimaka wajen kwato birnin Gazni mai mahimmanci a kudu maso gabashin yankin bayan wani kazamin fada da aka yi da 'yan Taliban. Komi ya tsaya cak a kasar Zimbabwe yayin da ake jiran hukuncin kotu a kan zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan da ya gabata, wanda shine karan farko ba tare da tsohon shugaba Robert Mugabe ba. Wata kotu ta ɗage bikin rantsar da Emerson Manangagwa har in lama sha Allah saboda ta kalubalanci sakamakon zaben wanda aka yi ranar 30 ga watan Yulin da ya gabata. kuenda kwakaita Emerson Wishi wani ɗan jam'iyyar Zanu PF ne ya ce jam'iyyar MDC ta garzaya kotu don kotun ta dakatar da rantsar da Manangagwa a matsayin shugaban kasa. A lokacin yakin neman zabensa, jagoran jam'iyyar MDC Nelson Chamisa ya yi barazanar hana ruwa gudu a ƙasar idan har bai ci zaɓe ba. To a ganina abin da yake yi yanzu kenan. Haɗakar jam'iyyar adawa ta MDC ta ce ɗan takararta Nelson Chamisa wanda ya samu kashi 44 cikin 100 na kuri'un da aka kada a hukumance shine ya lashe zaben. wakilai masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun yaba da yadda aka gudanar da zaben cikin lumana amma kuma sun nuna damuwa akan yanayin da aka gudanar da yakin neman zaɓe da zaben kansa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake ciki kuma wakilan da ke sa ido a kan zaben kasar mali sun ce masu kada kuri'a da yawa sun kauracewa ramfunan zaɓe a lokacin da aka yi zaben fidda gwani na shugaban ƙasa ranar lahadin da ta gabata saboda fargaban yanayin tsaro da kuma halin ko in kula da wasansu suka nuna amma dai an yi zaben lafiya a cewar jami'an ko da yake an fuskanci wasu 'yan matsaloli. Shugaba Ibrahim Bubakar Keta ya yi hasashen samun galaba a kan abokin adawarsa Sumaila Sise bayan zaben da aka fara yi a watan da ya gabata wanda ba a tantance sakamakon ba. Ana sa ran za a fidda sakamakon zaben da aka yi na baya-baya cikin 'yan kwanakin nan. Mali tana gaba-gaba cikin jerin kasashen da manyan kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa a kai bisa yanayin tsaro saboda kasancewar kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da ISIS a kasar. Akalla mutane goma sha ɗaya sun mutu a yayin da bangaren wata gada da motoci kusan goma ke kanta ta ruguje yau talata a lokacin wani ruwan sama kamar da bakin kwarya a arewacin birnin Genoa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Italiya ne ya bayyana haka inda ya ambaci ma'aikatar cikin gidan ƙasar. Ministan sufurin ƙasar Danilo Toninelli ya ce yana bibiyar lamarin da za a kira mummunan bala'i a cikin fargaba. Wani ganau ya faɗawa gidan talabijin ɗin Sky Italia cewa ya ga motoci takwas zuwa tara a kan gadar a lokacin da ta ruguje abin da ya ce tamkar tashin duniya ne. Kamfanin dillancin labaran Ansa ya bayyana cewa hukumomi na ganin rashin ingancin gadar da aka gina a shekarar 1960 kuma aka yi mata gyare-gyare a shekarar 2016 ne ya janyo rugujewarta. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. biyo bayan zanga-zangar da sojoji suka yi a garin maiduguri a satin da ya gabata hukumar rundunar sojin ta yi bayani kan matakin da za ta ɗauka. kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole major general abba dikko ya ce suna nan suna ɗaukan mataki kan borin da wasu jami'an soja suka yi a filin soka da tashi na jirgin sama da ke garin maiduguri sakamakon rashin fahimtar da matakin da hukumomin sojan ke shirin ɗauka kan ayyukan nasu major general dikko ya ce borin da jami'an sojan suka yi abin takaici ne kuma duk ya haifar da rashin fahimta ne na kokarin irin abubuwan da suke so su yi kuma za su ɗauki mataki na kare aukuwar hakan nan gaba a ranar lahadi da dare ne dai wasu jami'an sojan da ke aiki a filin soka da tashi na jirgin sama da ke garin maiduguri suka dinga bore da suka dinga harbe-harbe a sama na nuna kin amincewansu da kokarin masanya musu wuri da aka ce za a yi daga garin maiduguri zuwa garin marte inda ake tababan cewa har yanzu akwai geron 'ya'yan kungiyar boko haram ciki wanda kananan jami'an sojan suka ce sun kwashe tsawon fiye da shekaru hudu a garin maiduguri kuma bisa tsarin doka bai kamata a ce su fice shekaru uku a filin daga ba sai dai sanarwar da kwamandan operation lafiya dole wanda ke dauke da sa hannu mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan najeriya wato kanar inyama nwachukwu ya ce sun riga da sun shawo kan wannan lamari kuma harkoki na ci gaba da gudana kamar yadda suke a filin sokan jirgin sama musamman sanarwar ya kara da cewa wannan ba sabon abu ba ne wajen musanyawa jami'an soja guri musamman an samu sauyin shugabanci kuma rashin fahimta ne ya haifar da wannan bore da jami'an sojin suka yi wanda ya ce kuma ba bisa ka'ida ba ne na dai tambayi malam kabiru adamu wani masanin kan harkokin tsaro ko yake kallon irin wannan al'amari na farko dai abu ne wanda bai kamata jami'an tsaro a ce har an bar lamarin ya kai ga yi irin wannan bore ko tarzoma hmm. ah, ya nuna cewa hanyoyi da ake bi na sauraren ah, korafin da kuma ah, yi musu maganin korafin ba hanya ba ce wata take aiki hmm. na biyu da ɗaya kenan na biyu kuma zai karasa mazauna nan yankin cikin fargaba don ganin cewa su wayannan su ne aka ba ma hakkin kare rike tsaro da kuma kare lafiyar hadde nan wuri na jirgin sama filin jirgin sama da ke su to har yi gashi ya zo sun shiga irin wannan yanayi ah, har sun kai ga harbe-harbe ah, an ji karan bindiga da sauransu ah, hmm. don ne ba shakka ya nuna cewa akwai matsaloli a ƙasa waɗanda su shugabannin hukumar soja ba su yi maganin da ba har kuma ya kai ga hitowa haka yana yiwa wannan bangare ne daga cikin matsalolin da ke shafan su kananan sojoji ka hmm. duba koken da suka yi na cewa an bar su a wuri daya sun daɗe sun fi A shekara biyu da ya kamata a ce hmm. sun tsaya a wuri har wayan sun sun kai shekara hudu ko shekara biyar to lalle a shi tsari na yaƙi wannan hmm. ba abu bane mai kyau don kamata yi sojan da aka kai filin daga hmm. to a yi kokari a cire shi daga ciki kar karya ya wuce shekara biyu na ba don komai ba don kar a bar wannan yanayi na yaƙi da kashe-kashe har ya shiga cikin rayuwar ya canza mai fasali na rayuwa gaba to ranka da kamar kana gani a wannan mataki da su waɗannan ƙananan soja suka ɗauka ne hanyar da ya kamata su bi don nuna kamar damuwarsu na game da irin daɗewa da suka yi a wuri haka ko kuma ko wata hanya da ya kamata ce sun bi. ƙarshe eh, tsari na soja ya kamata ya akwai hanyoyi wanda aka bayar na irin wannan korafi shi yasa nake tun farko hanyoyin kenan ya nuna cewa ba sa aiki dan da hanyoyin suna aiki kamata ya toshe wa gabanin su sun je irin wayannan koke to a yi maganin su tun kafin a kai a bari abun har ya kai ga haka malam kabiru da muke nan wani kwararre kan batun harkokin tsaro ke bayani game da boron nan da jami'an soja suka yi a filin sokan jirgin sama da ke garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya dan Usman. To a gaida Haruna Dauda biyu. Idan muka tsallaka jamhuriyar kamar kuma kasar ce ta ce za ta hukunta sojojinta masu cin zarafin bil'adama. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kotu ta musamman domin yi wa sojojin ƙasar shari'a waɗanda suke cin zarafin bil'adama a jihar Arewa mai nisa. Ministan yaɗa labarai na ƙasar jamhuriyar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yawunde Ba za mu yadda waɗansu tsirarin sojoji su dinga cin zarafin 'yan ƙasar mu ba. Yanzu kotu zai yanke wa sojoji guda biyar ɗin da aka kama su da laifin cin zarafin bil adama a jihar Arewa mai nisa. Shi ma babban ɗan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru na jam'iyyar MRC Maurice Kamto. Za mu tsaya tsayin daka mu ga cewan hukumar shari'ar ta yi adalci domin ba za mu yadda waɗansu tsayarin sojoji marasa adalci su dinga bata mana martaban mu a idanun duniya na namijin ta bakin kakakin kungiyar kwato hakkin bil'adama na ƙasar jamhuriyar kamaru lambarsa ba ta shiga muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru To madalla a jamhuriyar Nijar kuma waɗansu ɗalibai ne ke taimakawa wajen ba da gudunmawar likitoci. Wakiliyar murya Amurka a da magaran Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani. kana yawan tsari eh. eh? kana da alamu kana nuna alamun cutar sukari amma a nan guda da muka yi daidaiti kana hukako mm. wala kenan shi muka rubuta ma zai examen wannan kaje ka consultation can babban likita sai ka samu kaje ka likita dan a gani me yake damun ka wani dalibi likita kenan yana yi wa wani mutum bayani yayin da ake mishi gwajin jini alasan isufu daya daga cikin mambobin kungiyar ɗaliban likitoci ya mana bayanin yadda gwajin yake gudana. Kungiya ta mu ta 'yan makaranta da suke karatun likita na jihar da magaran kowace shekara suke yi. A cikin ayyukan da suke ma jiha a kowace shekara a ranar da ake warewa saboda a zo a ma mutane depistage gwaji na cutar sukari wanda ake ma diabetes da cutar hawan jini wanda ake cewa tension to a cikin wannan kadirin ne yanzu ma yau muka zo muke yi kaman a ne na dokan jini daga remu muke duka mu gwada Eh, muke ɗauka eh, mu gani a mamta mu gani in mutum yana da diabetes sai mu gaya mushi in wanda bashi da halin mu ce bashi bashi da mu bashi kuma konsai yadda za a kiyaye zuwa gaba an mushi galgadi yadda za a kiyaye zuwa gaba kawo yanzu kama kana iya kiyasta mun kamar irin adadin mutanen da kuka samu kana gani da idan ku cewa gashi nan mutane yanzu suka zo suka mamaye mu halin yanzu gashi nan da kilama muke samu muke so mu samu mu yi bakin mutane gashi nan din da mun yi yana eh, ekipe biyu amma hali yanzu aiki dai nan yana ya yawa kwa kuna gani kuma da idan kana ana iya mutane suna zawa kawai sahiyar yanzu dai yana gama da wannan boxing da muke aiki da can wanda suke yi su ma gama gaba da an samu kamar kimanin mutum hamsin a yanzu dai Kungiyar ta ɗaliban likitoci na jami'a za ta bada taimako babbar asibiti ta da da asibitin haihuwa kamar yadda jagoran kungiyar gambo mato suleiman ya bayyana mana za mu ba da magunguna za mu taimaka likita babban likita da magaran ba yan malati za mu ba za mu taimaka ga yan malati mu diba ordonansin ka abin da kake bukata cikin kayan mun akwai cin dauka mu baka haka za mu kuma akwai kayan jinjirai na yara dan a yi su su ma mun samu za mu taimaka can santar mayar amfan babban asibitin aihuwa mu ba abin ga matan da suka aihu na hira da wasu da suka zo don a musu gwajin jinin ga abin da suke cewa hadiza mai nasara eh wurin gwajin abin ga cutar diabetes ce na zo to yaya an gwada ki eh an gwada ni me aka ce miki dama ina da ina da diabetes mm. to yanzu kuma eh, sai eh, gwajin da suka mini sai aka ce kuma ta karu aka ce amma in kiyaye gaskiya fi sabilillahi mun ji daɗi yaran wannan sa'a da suka ɗauka ubangiji Allah ya taimaka. Sunana Idrisa na zo gwaji ne eh, kuma an ce ana yi shine muka zo. Gwajin diabetes da tension. an maka? Eh, ce kana da shi ita babu normal ne diabetes ma ɗaliban likitoci za ta ci gaba da faɗakarwa kan cutar zazzabin cizon sauro, damuwa matsalar tsafta a gundumomin gure da murya tare da ba da magani ga mabukata. Za kuma su ba da taimakon jini a babbar asibiti ta nan da magaran. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar. da Tamar Abari. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Safinatu Sada sodan zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku je da manoman tumatir a Najeriya suka koka akan yadda hukumar kwastam da takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan dubu goma a kakar noman tumatir ta bana. sun bayyana haka ne a wani taro da manema labarai a kano inda shugabannin kungiyar suka bayyana damuwa kan yadda hukumomin biyu ke zagon ƙasa ga sha'anin bunƙasa noman tumatir a najeriya wakilinmu da ke kano mahmud ibrahim kwari ya tattauna da ɗaya daga cikin manoman tumatir da ciyaman ɗin federated fadama association da babban sakataren ƙungiyar manoman tumatir da sarrafa shi da saida shi ta ƙasa baki ɗaya ga yadda hirar tasu ta kasance sunana hassan usaini zaure dawakin tofa local government na manomi ne almajirin manoma ne me kake noma ina noma tumatir attaruhu da shambo da sauransu gashi ana maganar kamar kungiyar 'yan tumatir ta ƙasa tana korafi game da rashin aiwatar da wata manufa na tsari na bunƙasa noman tumatir a kasa da gwamnatin tarayya ta ki yaya ku abin ya shafi hada-hadar ku ta noma a can kasa alal hakika abin ya shafe mu ɗari bisa ɗari domin abin da ya sa abin yake shafar mu na farko ko da mun yi noman idan muka yi noma muka kashe mu muka ranta kuma muka hada muka gama kashe kuɗi to idan muka kai wajen kasuwa to a wajen saye a nan sai mu ga akwai wani tumatiri wani ma har ma daga kamar irin su kasar ghana kamaru suna kawo shi to sai a ga sai mu ga namu bai kai kwalitin nasu ba to a wannan guri kuma a nan ne ake samun matsala su ko da ana sayan nasu misali dubu biyu haka to mu kuma namu bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyu ba. to amma menene bambancin shi ingancin da kake magana. to muna magana akan cewar kamar idan yanayin mu mun fi damuwa da yanayin iri da kuma koda namu tun da bayi da cikakken inganci nasin ya fi mana namu inganci to yana da kyau a ce a datse su su su daina shigo da nasu ku me yasa ba za ku nemi iri mai nagarta ba ku yi amfani da shi to ala'ala ayya halin kasan dai shi manomi ko da yaushe yana cikin gona ne sai lokacin da yake buƙatar abin da zai siya a kasuwa sannan ka gaishe a kasuwa sannan kuma 'yan kasuwan nan wani na Allah ne wani ba na Allah ba ne wani zai kawo ya yi dumari ya kawo mara kyau ko jare wani kuma zai kawo orijina to mu kuma anan ake kashe mu ba gwamnati tana ta kwarmatan cewa tana kawo muku iri masu nagarta ba da sauran kayayyakin aikin noma to insha Allahu in ma ta kawo in ma bata kawo ba mu dai kukan mu ga gwamnatin nan ya kamata ta tallafa mana kuma ta shiga ta yi karfi da karfi ma'ana ba ta kawo muku ne ko kuma yaya tun daga shi kuna noma iri ba shi daga nagarta ana kawo daga nan kamar kuma yana fin naku inganci ai gwamnati ba yadda za a ce ba ta taimakawa sai dai amma idan ta taimaka din taimakon ya zama ya shiga hannun 'yan kasuwa ba asalin manoma ba mai ita manoma ita bata san ta ce manoma take dan abubuwan nan yanzu ga kungiyar ku ta manoma tumatir misali duk al'amura da su ake hulɗa kana so ka ce ba su ake baiwa ba gaskiya akwai koda an ba su to mu kuma gaskiya bai cika iso mu mu manoma yana makalewa a hanya kenan to wannan kuma ba mu san dai ko a sabis ne yake makalewa shine ba mu sani ba to yanzu me abin yi to mu dai muna kuka ga gwamnati ta taimaka mana ta shigo wannan al'amari na noman tumatir tunda tumatirin nan sai da shi ake hada kayan miya da kuma shi ake mu kanmu kuma tunda muka ta'allaka za mu noma shi muka dauki muka yi imanin za mu noma shi ba za mu daina noma shi ba amma muna so ta taimake mu bangaren kawo iri mai kyau mai mahimmanci kuma sannan ta datse mana waɗanda suke kawowa daga wasu kasashen koma da bayan namu domin datsewar shine zai sha zai sa mu ma 'yan najeriya mu samu dama mu samu 'yanci dan bai kamata a ce manomi a najeriya har ma an samu talaka a cikin manomi ba sunana abdullahi adamu fanda chairman federated fadama community association kano state mm, kamar wata kungiya ce ta haɗakar kungiya ta masu noman fadama? Eh, ita wannan kungiya federated fadama community association kungiya ce ta manoma fadama karkashin hmm. fadama siri additional finance wadda muna ba da tallafi a kan cost of production na noma kamar abin da ya shafi tun daga sharar gona ya haɗa da iri da taki da magani ciyawa da maganin kwari na cost of production duk abin da aka yi lissafi badamastiri ta taimaka wa mu da kaso hamsin daga cikin ɗari na abin da suke kashewa na noman tumatir. To ga batun eh, korafi da manoman tumatir suke yi na gazawar gwamnati ta aiwatar da manufarta na bunƙasa noman tumatir nan ta hanyar rashin dakile na kasashen waje. Ko eh, yaya tsarin ya shafi al'amuran da kuke yi a sha'anin fadama? To ah, a gaskiya abubuwan da suke faruwa shine su manomanmu suna iya ƙoƙarinsu wajen noma shi wannan tumatir amma a ƙarshe bayan sun gama duk wahalar da za su sai a samu matsala wajen kasuwa abin nufi farashin da zai zo su kuma idan sun sai da shi a wannan ba za su mai da kuɗin da suka kashe nawa wajen wahalar su wajen noma shi ba to kuma wannan duk abu yana faruwa ne sakamakon yadda waɗansu suke shigo da shi ta hanyoyin da hukuma bata amince ba shi yake karya kasuwa ta yadda manomi zai je ya kashe kuɗin saya a kan cost of production kuma ya zo ya sayar bai ci riba ba. To da mun gode Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma wani satin da yarda Allah za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni ta Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu tauraro ke aiko mana. Wasiƙar mu ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce, ta ce Salam VOA Hausa ci gaba da samun nasara da jam'iyya mai mulki ta APC ta yi a zaben cike gurbi a jihar Bauchi da Katsina. Hakan na nuna mana cewar jam'iyyar za ta iya cin zaɓe a shekara ta 2019 da ke karatowa. Don haka muke amfani da wannan dama muke kira ga 'yan jam'iyyar da su kasance masu haɗa kansu waje ɗaya domin neman samun nasara kan bukatun al'umma. Sako daga Yahaya da No Azari da Prince Tasi Ibrahim Abdullahi Azari tare da Kadora Digaga ɗan Fulani warji jihar Bauchi. sai wasiƙan mu ta gaba ita ma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam voa hausa hakika taron masu ruwa da tsaki da ake yi a mina jihar niger a kan matsalar wutar lantarki a najeriya ministan makamashi da ayyuka da gidaje baba tunjeraji hakan ya yi daidai Allah ya ba da nasara Allah ya sa a cimma matsaya a kan wannan taro da kuma kawo ƙarshen wannan matsala ta wutar lantarki a Najeriya. Sako daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Shehu Kashalla kafisan ana zikiri da Haya Danno Azare daga jihar Bauchi. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. tabbas ci gaba da kaiwa 'yan sandan ƙasarmu ta Najeriya har-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi wallahi hakan abin takaici ne kwarai da gaske don haka mu tashi tsaye wajen addu'a domin Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Saƙo daga Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada barikin ladi jihar plateau Najeriya. Shi ko mai wasiƙa ta gaba ya ce, Salam VOA Hausa ɗage zama da 'yan majalisun dokokin Najeriya suka yi bai zo mana da ban mamaki ba, dama mun tsammani haka kuma gashi sun tabbatar mana da shi. Fatarmu ne Allah ya ba ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari nasara ya kawo ƙarshen wannan darbarwar siyasar. Saƙo daga Rilwani Ibrahim London Buwa, Adamawa, Najeriya. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa ya ce, Salam VOA Hausa don Allah ku gaya wa 'yan majalisar dokokin Najeriya da su amsa kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi musu na cewar su koma bakin aiki. saƙo daga Aminu Kano mai da garko. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. london sun ce wani mutum ya afka cikin wani gungun masu tafiya da kafa da mota kafin ya banke wasu shingaye da ke wajen ginin majalisar dokokin birtaniya yau talata wasu mutane sun jikkata sakamakon hakan hukumomi sun ce jami'an tsaro sun kama mutumin da ya tuka motar bisa zargin aikata laifin ta'addanci sun kuma ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta hukumomin sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai 20 da wani abu mayakan taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin afghanistan sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awon gaba da wasu komi ya tsaya cik a kasar zimbabwe yayin da ake jiran hukuncin kotu a kan zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan da ya gabata wanda shine karan farko ba tare da tsohon shugaban robert mugabe ba wata kotu ta ɗage bikin rantsar da emerson manangagwa har illa ma sha allah saboda ta kalubalanci sakamakon zaben da aka yi ranar talatin ga watan yulin da ya gabata a halin da ake ciki kuma wakilan da ke sa ido a kan zaben kasar mali sun ce masu kada kuri'a da yawan su sun kauracewa rumfunan zaɓe a lokacin da aka yi zaben fidda gwani na shugaban ƙasa ranar lahadin da ta gabata saboda fargaban yanayin tsaro da kuma halin ko in kula da wasansu suka nuna To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da june letters gresham da ta hada shirin da kuma ba da umarni sai injiniyan mu vasco ni hafsat dan mai saurari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.